salaf da kuma kawai zan tashi suke cewa suke magana akan wato raddi akan wasu waɗanda suke ƙoƙarin da cewa a yi manhajin kalar ya fi bayani manhajin yana da kuda manhajin kalar yana da zaman lafiya da tsira to manhajin kalar shi kuma akwai tsananin bayani a cikin shi da articulation shi ne ce al'awwalu kuskure na farko da ke cikin wannan magana قولهم مذهب السلفي أحكم أن مذهب السلفي أعلم وأحكم cewar wasu da suke cewa manhajin salaf ke eh, gaskiya ne ya fi zaman lafiya amma manhajin salaf ya fi tarin ilimi da tsarin hikima da yake da shi ودونك تفصيل هذه المقالة التي هي في غاية ا ي ة الضلاله شف من ذ ا امك بيان حيث تريد ان توقظ جنوري فان ذا امك بيان اكلت في سوتي لبان متى لقد فرق الخلق على ا والعلم والحكمه kaga su 'yan baya sun rarrabe tsakanin zaman lafiya a salama abin da daban a wani ilmi wani hikima ilimi da hikima kuma abin da daban ba su da alaka وهل العلم والحكمة إلا أس السلامة شن إلي الحكمة رسول الآن نتوازوها بسلامة التي تسير في da ilmi. وتجوب أبيالها وعاشكما وكي salama da shi amincin yana tafiya ne a cikin karabka ta ilimi sannan yana ainihin wato jan bawunci ne a bayan hikima sai an samu ilimi da hikima sannan ke samun zaman lafiya da salama فكيف يجيز تجيز العقول التفريق بين الصبر ونتيجته ya za a yi hankali ya iya da cewa za a bambance tsakanin dalilin faruwar wani abu da kuma sakamakon da ke biyo bayan dalili ina haga da shaikun muhal wuce wannan abu ne da ba zai yi a sani abu na biyu kaifa ya kuri alhali kuna a alamatin lahi wa da rasuli yi cin khairin lalata yaya ma za a yi a ce waɗanda suke na baya sun fi farko sanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi mutanen da suke makiya alkhairi sanin Allah da manzon Allah wa hal alkhairiyyatu illa bil ilmi wal hikma shin a samu wani alkhairi tun ba cikin ilimi da hikima ba harisan na uku ayyu ilmin wa hikmatin ina wani ilimi ina wani hikima fi manhajin a cikin wani mazhabi wanda ya fi mukalla babbar ra'ayin rubutu ina ne ilimin da hikima a cikin wannan mazhabin wanda da ƙarshe jagorin mazhabin sun ji baran baran da mazhabin wa'adana ba su haza abu wanda suke ƙoƙomai tiraku a cikin shi su ne suke bayyana kuskuren da cikin shi wa zai fahimu suka bayyana abin da cikin shi na ainihin wasu ƙarya wa aqarru ala anfusihim kuma suka tabbatar wa da kansu cewa sun shiga cikin bilhaira sun shiga cikin rudani fi amri wanne dare alama a mu a rai kuma suka bayyana nadamar su game da abin da suka kusa ciki wa kaddamuhu da abin da suka gabatar suka shiga gaba-gaba fi haƙƙin lahi wa wa salafin umma ya shi mana da waɗanda suke sun sha sun ƙoshi a kan shi su ne suke dawowa su yi nadama su yi kuka su baƙin ciki su bayyana barrantar su da allah wadaran da mazhabin ya raya ce ilimi وقد أوقف شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الحموية فأشرع wa abuwa fa'ida sun allah ya mashi a cikin hamawuya ya yi bayani dalla dalla ya gamsar ya kotar inda yake cewa kaifa yakunu ha'ula'i mutaakhiruna لا سيما والإشارة بالخلف إلى برد من المتكلمين الذين كفر بعد الدين الإرادة في بايع أتي وأن كم بايع المتأخرون يكتبون baya. la siyama musamman ma saboda bal shi'artu bil khalaq duk da ta ce khalaq ɗan baya ana ishara ne ila darbi zuwa ga wasu nau'i ilal mutakallimin kuma su aiki da ilmul kalam allazina wanda waɗannan mutane sun kasance kasuwar fi babin dini istirabu rudanin da suke ciki yayi yawa cikin addini وغلب عن معرفة الله حجابه وغلب عن معرفة الله حجابه كما أقيش من كوري لكن كانوا لتكان سن الله وأخبر الواجب على نهاية إعلامه كما وانت يجي yadda ƙarshen inda suka cike ƙarshen cike wasu zai ba da labarin man ta ilai min haramihi zai iya bada labarin abin da suka take a kan shi na ainihin kasa haisu ya kulu ga shi ɗaya daga cikin su wanda ya kai ƙarfi yana cewa na'am na farko ma'ani da kulla wasayyar tsarafi bayyana tilkan ma'ali falam ara illa wabi'an kaffa haƙe ala kafin au qari'an sinna nadi wanda ba zai ana danganta da sharu tsakani ko waninsa da cikin malaman da suka koyi a ilimin karatu a wasu gari shi mai littafin ah, milal na bayani a kan alƙidu da tafarki kala daban-daban wata malami ne a cikin na mazhabin shafi'iyya da kuma ilimin kalam ba a shari ne a aƙida to sai kai ya kawo shi ne sai ke cewa la'amuri na rantsi da Allah laqad uftul ma'ahida kullah na kai na kawo na yawo a cikin cibiyoyin na ilimi kala da kalla wasu jirgin tsarafi bai da filkar mahali na shiga na fita a cikin waɗannan wurare kalan mara cikin yi ba mu komai ba illa wa bi an kafa ha'ir sai mutumin da ya ainihin sanya hannunsa yana cikin rudani wato wanda yake sallan lalle yana bugu da hannun shi ya saka hannun shi ala zaqal alkan tabaska yayi ka gumce au qari al na ne. kuma yana kada haƙoƙi irin da mai da dama yake kan haƙorin yana bugu da haƙorin qari al sinna yana karkarkar da haƙorinsa a kan da ya shiga cikin nadama ne aliyu sana'ani yake ba shi amsa da cewa la'allaka ahmalta tsawafa bi ahadin rasuli wa man laqahu min kulli alim فما حاب من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارئ السن نادي yace da annaka ahmad da tsawafa yanzu duk makarantar da ke kewayawa ka yi watsi da kewayawa ma'ahadin rasul a makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man walahu bi kulli hali da kuma duk wani malami makarantar duk wani malami da ke bin kawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hada man yahdi bi hadi muhammad duk wanda yake bin tafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rabu wala ta tarahu qari a cikin jinani shi kuma za ka taba bin shi yana cikin wato nadama ba a qaru ala anfusihim bima qalu suka kuma tabbatar da abin da suka faɗa a kansu mutamattiri na yi suna kuma mutane kwatancin karnar da suka samu kansu a ciki ko mushi ina lahu ma sanna ko min kutri ko kuma kiyaye bayanin karnar da suka samu kansu a ciki a cikin gaban su in suka kawo ba a da ruwa kai wanda daga cikinsu yana cewa nihayat iqdamil uqul aqal أقسم سعي العالمين ضلاله و أ ر و ا ح ن ا في و ح ش ة من جسورنا وحافل دنيانا أ ذ ى ووبال ولم نلتقي من بحثنا طول عمرنا سوى انت معنا فيه كل وقال الفخر الرازي فخر الدين الرازي ثم لم يلبسهم ما لم يلبسهم ما ذهبوا اليهم الى وان شاعر كان تفسيري tafsirul razi babban tasiri da yana da littafai akan usulul fiqh akan mantiki akan ilmul kalam akan musu da jidali da kafa hujja da littafai ga sunan kala daban ya kai mashka mutai ne a cikin harka amma kuma da ya kai ya kawo sai yana cewa nihayatul iqdamil uquli uqal wanda da suke cewa lallai a gabatar da hankali akan to da ya gama gabatar da hankalin akan nafi sai kuma ya dawo shi da kan shi ya fahimci a kuka so kara a cikin abin da shi ne ke cewa karkar cikin cikin game da gabatar da hankali akan nafi kalu zai kai mutum zuwa ga shiga cikin duhu kalu su su cikin dole da ake saka ma dabba a kafa ko mutum wanda ba shi da hankali ana sanya mashi da maimayi a kafar da zai hana shi sakewa don kai shi ne tuka ga yana abinci lau mana wani ya tsalan ne ke wani ruwa ya ce wadda tahqiqi ya tabbatar da cewa ruwaya ce shabba al shi ne lau mana kan inaqan ga bukari ya kawo su duka amma sai yake cewa wannan mai lafazin ilaban ya ce asah wa ashba to duk haka ne a shahi shi ne cewa ilfar shi ne abinda yake ce mai bai ko tsatsari kuma kamar su aksau za a yi al'alamina balalu yawan kokarin da hikima da halittu suke yi wajen fahimta Allah ta kan kansu ba ta da Allah ya so a fahimce shi ko tsara ba balal fata mafi yawa wa arwahu ya ce rayukan fi wahshatin min jisu sun zama da su da dukkanan sun zama cikin wahsha cikin rashin fahimtar juna cikin tashin hankali da rikici wa hasilu duliyana abinda muka samu a duniyar nan duk girman da ake ganin mun samu da malanta da shegunta amma duk wuri abin da muka san mun samu shi ne arzan cutarwa wa wabalu da abaragen bala'i lamnan tafi min bahkina ko da umrin yace kuma wallahi tsawon rayuwa ba mu shiri ba binciken da muke da kai din nan ba cewa an jama'a na fi kila wa qalu kila wa qala ko muka hana abin manzo Allah ya hana a cikin tarawo Allah shi ne yake hadin abiyatu ibn al-khatib al-ma'ruf fakhr al-rani وقد رواها الشافعي في الإفادات والإنشادات أتكي شافعي لثمانين دهدوها رجال بإسناد وكأتازها لو في نفس الطيب للمقري أتكي شافعي لعينهم تريبيو لثلاثين فيو قبل الربيع والمحاطة في أقراي غرناطة للسان في ابن القطيب فيما يروي كتاب إسناد آخر أو إسناد القطيب ويقول الآخر منه ونكم أتشنسينا سوى لقد خبت البحر الخضر وتركت أهل الإسلام سوى والله ناشد ونقودي أنك من كربي وتركت أهل الإسلام وقلوبهم من وأتوزى مسلمين لإلمه من مسلمين قرآن لحديث لفقه لتوحيد المسلمين أي وأتوزى وخبت الذين هوشان dai kuta cikin abin da ɗan kwana musulmai malamai suke kana wal'ad ya ce yanzu dinnan da ke wa kana sun lalle ta dara ne wa rabbi rahma falwai da kula idan allah ubangiji na bai rike da rama ba to ya shiga uku ne ba ana za a mutu ala asira ce kudu zan mutu akan cikin uwa ta tsohuwa wanda ba san kuma ba wannan maganar da ke gudun dubai ibn zubairi shi da wannan magana shahararriya ta da gare shi da shi ce hadin kalimatu ibn zubairi kama fil muntabam kamar yake a cikin muntabam fi tarihin muluki wal umam ibn zawri kenan da siyaru a'lami al-nubala na al-imam al-zahabi da kafin tabaqat al-shari'iyya ta abu wahhab al-sha'rani kenan da kuma shabarat al-dhahab fi akhbari man dhahab ibn himad al-hanbali فيقول الآخر منهم ونقيش أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام هذا القواش لا شك ودموتها سورة أصحاب الكلام ما تأيج الوجود ثم إذا حقق عليهم الأمر لم يدرك لهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به أبدا sannan bayan sun gama kaiwa manufa sun bincika sun bincika sai ka bincika ka samu ba su da wani ilimi a zo a kai kula jiyyar ma'arifa game da sanin Allah ba su wala waka umin zalika ala ainihin wala ba su samu wani abu da tabbas ba ko gurbushin wani abu ne kai ka ya kusa ba guda ilimi mutanen suna ta yaya ma za a ce waɗannan mutane ne cikin na ƙasa wal muhajjabuna wanda suke an sha makarkin al-mufaddaluna wanda wasu sun fi al-masbuquna wanda aka tsere al-haya wanda suke cikin rudani al-mutahawwiluna wanda suke cikin ainihin fakamiya ta hawa suke cikin rudani da rashin sanin wanda suke cikin confusion a alamar billahi wa ayatin da sadiki ta ya za a ce irin waɗannan mutanen wai sun fi na farko sanin Allah da ayoyinsa min al awwalina sun fi mutanen farko sanin Allah da muhajirai da mutanen farkon nan muhajirai wal ansar da kuma mutanen Madina alladina walladina tabi'uhum da ihsani min warasatul anbiya da kuma wanda suka biyo bayan daga cikin magada annabawa malamai kenan wa kula fa'ir rusul da waɗanda suka biyo bayan da daga cikin masu mai aikin manzanni na isar da sabon Allah wa alamin huda da barazan malamai na shari'a wa masabi bida da gwarazan malamai wanda suke da cillu ne masu haska duhun jami'i الذين فيهم قام الكتاب والميثاق وأن القرآن يسير كما سوما لشيء كفاية wani da zakar kitabu qur'ani da su yake magana wani na zakar su da shi yake magana alladina wa habahum Allah min al-ilmi wal hikmati ma barazu bihi ala sa'iri atba'i al-ilmi malaman wannan al'umma waɗanda Allah ya ba su ilimi da hikima da basira wannan ilimi da hikima da basira ya sa suka shiga gaban duk wasu mutane daban waɗanda ba a cikin al'umma suke ba wa ahabu min haqa'iqil ma'arif kuma suka san abubuwa na tsara rakin ilimi wa bawatin haqa'iq da sirrorin ilimi bima lam jumi'at hikmatu ilmi wanda da za a fara ilimin wasu sai a gwada da nan lantahya mai yadda ulmuka wanda yake so ya gwada zai yawan ilimin da shi shi na wasu ta kare ثم كيف يكون خير القرون قرون الأمة إن أنقطع في العلم والحكمة يشي أما بايع في مشي فلا لا كالمؤمنين الأمة kuma a cikin suke da nakasa a cikin ilimi na siya ma al'ilmu billahi wa ahkami musamman ana magana kan ilimin Allah da sanin hukunce Allah wa asma'i da sanin sunayen Allah wa ayati mutanen da su ne suka rayu su da aka da wahayi aka karantar da wannan karatu malamin da Allah ya aiko da fitar da kafin shi ne malamin da baya cewa ya fi fitar da kafin ba zai masa kai yawa a ce wani ya fi min haƙula il asami da ke tafi ilai wani daga cikin waɗannan kaskantattun da ke sanin Allah am da kuru afrafin mutafalsifa ko kuma a ce 'yan taki masu bin ɗan falsafa wa asbabul jinsi masu bin indiyawa wa yunan girkawa a ce wai waɗannan a alamar lillahi bai sun fi sanin allah min warakatin anbiya da malamai magana annabawa wa ahli quruni wal imani sun fi sanin allah fiye da mutanen suka rayu a zamanin imani da zamanin qur'ani ahli qur'ani wal iman mazuwa al ƙur'ani da imani kika وكان يقول في كل سميع ثابت قال العالم العالم الرباني محمد بن علي الشوكاني في التحف على مباني الإمام محمد بن علي الشوكاني علم السمين جمع لديه السفر عليه الكبائي باينا وثم القصر يمن للإسلام من الأوطار التسير الجرار للإسلام من هو واتو كان البدر الصالح في تنقي فضائل من بعد القرن الثالث لتفسير دراما محمد بن علي الشوكاني وقبلنا لتفسير نائله هو القرآن الكريم تفسير الشوكاني yake cewa a cikin littafin shi mai suna a tuhaku fi mazahib salaf wato tuhfa abin nan kenan kama a cikin tukuki a kan tafarki magabata yake walakin ba'amu da sai da su yan bid'a suna riya cewa wajen cikin khalaf ya faɗi ke fagana zayatin ha zama rufi min hadisin a alaliya shi zama abin da suka kai matuƙa wajen samu a jikin wannan cewa sun fi ne din da tsarikin khalaf cikin cewa ta farkin khalaf ya ga ilimi an tamanna mu haƙiƙuhum da ka samu ƙwararrun cikinsu suna buri suna fata wa azkiyahuhum da gwarazan masu basira cikin su a ƙarshen rayuwarsu su afi amrihin a ƙarshen rayuwarsu suna wuri suna fargan dinan ajal ina ma su samu kiran addinin tsohoki wa ƙwalu suna cewa hani lil amma talakawa sun more jahilai sun more a cikin ilimi da za a ce bayan mutum ya gaba yi kuma ya dawo yana yana mba ɗin situation da talakawa talakawa na wasu talakawa ne ba talakawa kuɗi ba ne a tsuka mutum bayan ya gama yin ilimi kuma ya dinga ganin oh talakawa na suke shi moriya to dai a cikin ilimi kamata ya in dai ilimi na gaske mutum ya ta gode Allah a kan shi cewa Allah ya mutum shi ya fita shi daga cikin karasa jahilai a yanzu kuma yana fatan ina ma da cewa ya gari duk wannan abin da ake cewa ya kai ya zama bai kai shi a goge memory shi daga barin wannan karatun da ke cikin kwakwalwarsa ya koma irin waɗannan jahilai da ba su san komai ba shekwan ya ce wannan shi ne karshen abin da suke san fata tabbar halin a alawiya da ya ka kula ka lura da irin wannan tunkaho na kai ko wake allaci hafiwa an yi a man gafar da ha da wanda ƙarshen ilimin shi ne wanda ya samu ilimin da dinka yin congratulation yana kayan murna ga jahilin da sani ba idan ka ce jahili kai ka more da baka san wannan ilimin kuma gani kuma kamar misali a ce yan eh, eh, eh, kwaya da suke takama cewa shan kwaya yana kai zuwa ga jin daɗin rayuwa ko in suka sha suka suka sai kuma su dawo suna ce ma wanda baya shafi ka ji daɗi ma'ana daɗin da suke burin tarammawa sun je hatta idan ja a hular jinu shaitan sun kai kan inda suke tsammanin za su samu daɗin da suka samu a shi babu komai haka in ka sami eh, budurwa da take buga duniya ta ce kare kanta da bi tarbiyya addini sai na shashanci a lokacin tana ganin tana morewa da su daga baya irin wannan nadama ita ce ta dinga nadama tana ganin wadda a da take mata kallon ba ƙauya wadda ba ta more ba wadda aka cuce ta aka mata aure ta da sha bakwai ita kuma sai bayan shekara ashirin yanzu ta kai talatin da bakwai ko da suna shekara sha bakwai ita da wata ƙawarta kuma aka mutu aure shekara ta bakwai aka ba wannan kuma su gaba da buga duniya sai bayan shekara ashirin ta gama sai ta buga duniyar ta za ta fara nadama da ta kai ganin cewa wacce ashe ta mutu ina ba na wannan buga duniya haka dai da wani abu to haka irin wannan irin wannan abu da ake cewa irin wannan ilimin sai da wani abu ba 'yan alwuri ko jama'a hatta sun ga karatun boko galibin da aka ke nishiya da mutane musamman shi mu tarbiyya a duniya sai mutum ya gama kololuwa ya ana ganin ana jin su da shi ana zuka shi sai da za ku ci ku zauna kai da shi ku magana ko ka gani shi yana mumarasantar wani abu da cikin shari'a ko ne wata magana sai ga shi abin tausayi ko kuma ka shi da kan shi yana da damar rayuwar shi da ya cinye a kan wannan hayaniya wani sai ka tarar jizu'u amma wanda shi islamiyya suka fi shi biya arba'un hadisa ki iya ba wani haka tsayuwar sallah ki iya ba na rantsi da Allah wani ke ya iya gani bambancin sunan sallah a za da la'a bai san wacce ce ake fara yi da matsayi zai ke kwanfilin maka an tashi a zahar ya ɗauka la'akar ko an tashi la'akar ya ɗauka a zahar duba da cewa duka da rana ake dukansu ƙasa a hudu ne dukansu da karatun sabanci ake yi kuma bai saba da yin su a kan lokaci kuma gani bai saba da yin a ga da zarar ka ta yi zawai da aka da zarar ino da ka kai tsawon abin da suke eh, ishara zuwa ga ke bai saba ina mun magana sai abin da ya samu wani sai karfe biyar zuwa da rabi ya gama hayanin shi gaba daya ofis nan security ke sallah irin wannan ana taƙam yana da ilimi ya cika kan shi da hayaniya da rudani irin wannan jagoran masallata shi shi a fannin shi ya aka yi jikin ba suna da irin waɗannan cewa jama'a a cikin 'yan boko a cikin manyan 'yan kasuwa a cikin manyan masu faɗa a ji a ƙasar nan wallahi duk da ake shi garin baya mun kayi wallahi amma wallahi mafi yau mutane shi da baka shi irin karatun shi na harin da Allah dama ko su cewa wauta yi ne bayyana nashi a lokacin da kuma yake kashe mutuncin kowane ɗan karatun shi labarai da ake baya ɗashen bakin jini ba su zama wata kafiya so da galibi wanda suke wani sabon a tashi irin karatun to haka abin da yake ainihin wato ga irin waɗannan al'umma wanda sanin su ga Allah yana ƙasa zama abubuwan da kake ganin kana rayuwa a cikin ausar na ausarai garman garin abu ne kowa ya sani sai da su ba su taɓa jin labarin shi ita ce mawani akwai wani sahabi da da ya roto su dubu biyar ita ma kuma sun zafi dubu biyar gaba ɗaya ma a duniya bai taɓa san cewa yanzu sun kai masu bai taɓa san cewa an yi wasu an ana da malamai a musulunci masana da rubuce-rubuce ba duk bai sani ba kaga wannan sun da rasa kuka wata duniya ya kira ba wannan babu shakka abin a tausaya mishi kuma ba shi da wata martaba wai a ce wai ya mutu ne ko na martaba abin da ke mutu mutane shi saboda a duniya irin wannan da muke rayuwa ta balta ushurun alhayata duniya al'akhiratu khairun wa abqa to wannan isara ta rayuwar duniya muhimmancin rayuwar duniya da muke kasa mutanen da suka mallaki duniya su ake ganin karama mallakar cewa kuma shi ne kuma arziki ko sarauta ko eh, ilimin duniya da ba mutum wani mukami ko siyasa irin wannan sai sa har ake kiran ta su fiye da zai kamata ba su hatta jama'a waɗannan 'yan siyasa abin da ya sa mutane ke kiran ido saboda duniya mallaka mai mutane mutanen mu da su ka kama kauna ba nan bisa cikin ba ne duk cikin alahira ne kada alaƙa da lahirar mu kwata kwata ba ma masu wani. alaƙa yi in ma har za ka yi da duniya kuma da duniya ma ta ga gare yiwa duniya ake so ya gyara mutane shi ma bai taɓa mafi da ya gyara lahira ma'ana da kan mutum da gyara mutane addini in fact mu ne ma ba talakawa muke kokarin saka bara a cikin masu addini shi ba su addini ba ya kamata mutane sun ga sanar wannan cikin. dan duniya ne kamar sauran jira ba karan addini shi ilimin addini shi da tarbiyyar addini mu ne kawai saboda regionalism a tutu kawai mutum zuwa to addini sai su ma anan da yake kuma wawaye da yan uwan su suka dauka da gaske ai dan kishin addini na suka kuma kare da kishin addini shi ta alaka da addini san wallahi shi wala shi ka fara hatta waɗanda suka shiga siyasar da tunanin suna da alaƙa da addini sai da tarihi ta su da shi. irin su bayan shekaru. bayan shekaru ta yana da alaƙa da addini a shi amma da yake dukiya su su ne rikice da waɗansu da ba su alaƙa da addini so dama manhaji ne ba na Allah ba a gina shi da yin aiwa Allah yi ya kamata mu dinga bayyana wannan in ka fahimci wannan sai da ba za abin da za ka kana da ma'auni na shara. yanzu cin hayaki da ake a kan buhari kisa ya taɓa yin wata doka ko wani abu wanda yake kai tsaye zai kuma gari ga cikin ya taɓa yi ba asali ma mana yi tafiya wasu abubuwan da shi da akwai yi ya kashe makauniyar kauna ba da wani ne sai an zab suna a adinance. ƴaƴan shi da matan shi tsara da ke kamar da yaran kowa ke wasu tsirara bai damu da wani kula da wasu al'adu na addini ko wani abu ba kamar yadda kowa bai damu ba amma shi Allah ya jarfe shi da mutane a kwanin shi shi kuma kuma suna sha makan da shi shi ne kai ba kauna tana tana a cikin mutum har in wani ma ya gani zai kuma abin zargi cewa yana son laifin kwari to hakan ka ɗauki mahimmin boko ɗin da manyan tsohuri da manyan yan siyasa da manyan asalibai kowa ka saka shi a cikin wannan ma'aunin da mutumin da za ka ga mutum ne wasu wanda ya kai ya kawo ɗan nufiya amma sai ta yana cewa shi wallahi yana yana cin bai samu wani rabo a kafin na ilimi ba kwanan da mushi kuma da wani mutum mai kuɗi ne sosai wanda harkar ya yake a kan kuma harkar mai ta kai harkar samun kuɗi a yanzu yana da gidajen mutum yana da tirela ta fi guda a bayan mai tirela ne ke safalan mai da kaiwa da kawo yake cewa ai kun more ai kun ake ganin ku talakawa ala za su mala ai kun kun more wa rayuwa ya ce hawa wanda ya ce mutum da ya samu kuɗi da samu kuɗi sanan ne ma ai ba za ka sanan na kira haka ya ce wallahi ana daga kan shi a alaji kawai da kana da zuriya ta kawai kuma yake kana mu inji kawai ka gani talaka sai ce ai su magana da yawan sarki ta tsari ya ce ai ba wai samun kuɗi ba shi kan shi kai kai mentalin har ka fada cikin da'irar masu kuɗi ya ce wallahi ya fi samun kuɗi wahala ya ce wallahi wata nan sai ka kwana maka yi da damuwa akan basussuka da suke wurin wani da kaya da suka makale a wurin kaza da banki kaza da suke eh, eh, uzura maka a kan wani ba ce wallahi tabbatuwa cikin masu kuɗi ya yake wallahi ku samu kuɗi wa ce amma kuma malam ai ko karatu ba za ya kai zaka shi a wajen ba ka shi ne adam ka faɗi wannan inna allaha la yanzi'u ilman tifa'an min qulubi ba wani ba shi hadisi da kake shi kai a kuma yi ilmi ba tsayewa amma kuɗi ko ana yi wa yake an ba ka to wannan tsoron wannan siya din da suka ka a wajen gari ba ka shi wallahi ka da mu shi da Allah ya samu ba wannan mutiya ba shi kuma shi nan daga gaske ne lalle yana da wannan damuwa a yake faɗanta za ga wani ɗan kuka suna bulki mahaukatan ba su suka yana da wasu kwanan da suka makalinki da wani kasuwanci da ya samu matsala da shi a hakan ba a hakan ana zaune ana tattaunawa sai wani wanda shi ne mai gidan shi kuma ya lullun kashi a kudu da zuwa zama suke wasu maganganu kan ya sani sai fara mun daɗin da ka ga wanda yake wannan mutum da kake gani shi kuɗin da yake da shi shi kuma a ƙarshen muka samu kuɗi yake amma wallahi duk ya saka mai a janareto a gidan shi a gasu kuma ba dila ne na tekar yake amma wallahi wanda za a saka a gidan shi a gasu ce wallahi zai iya sakawa sai in yaran shi sun je gidan wasu sun ciro ba su ko kuma in za a yi lissafin kuɗi zai lissafi za a yi kuma aiki ya yi kusa zai kawo su kowa zuba amma wani shi ke nan da su wala ba za su kawo wani shi kan shi su mara mana kusa shafe su wala ba shi ke saka kusa har ko zan a zai sha a ga a ga haske ba ya yi da kuma sai yi duk kuma faɗin za su wuce ma za su wuce za su wuce ta hanyar kauyukan su yi shi ma'aikatan shi sai su dinga tsayawa a bakin ƙauyuka suna raba mutane cikin ko suna fiye musu amma shi da dukiyar da shi shiga ba zai iya ba ce wallahi kan yana da sa'i na kuɗi to baya wanda daga miliyan hamsin ne ba ai duk abin da kusa sun da ya kai daga miliyan hamsin shi da transaction ne shi daga miliyan to kaga irin wannan bala'i ne ya ci kamar da ma shi a lokacin a lokacin da kusa da kake kallon wani kuɗi ya more kashin su ke cikin kyamuna don akwai wanda fitowa haka kan shi bai sai ba tsoron ka a kama shi a yi garkuwa da shi ina tsoron kada wani ya rufe shi kudi kada wani ya fi shi ya mushi bara dukkan kan da yana da su akwai mutumin da a kan da wani kudi ya kasance ya shiga gidan shi ya kulle shi mamaya ba wanda ya sani sai a wata kasan gaya ne Su zai kwana a mota ko a gari ko a tasha ko a wani suna shi zai yi kwana a wani waje da ba za a taba tsammani shi wani haka da samun shi gaba da yi shi da sauti sai an kusa da an yi komai kowa ya kwanta mutu ce fada a kamar fara wuce ka fitar exit ko shi sai an yi sallah a tura ya shigawa wani tsabar a rai ya <laughs> so irin waɗannan jama'a ba wani abu nan bane kamar irin waka yake cewa ne rubina kismatin da kawai fina da na ilmin wani al'adai ma wa inna ma la yafna an qalbi wa amma al-ilma menene hayyul la yazal ko mun yi da rabar da Allah ya mana jahilai suna da dukiya mu kuma da ilimi cewa dukiya na iya gushewa hankali amma ilimi yana rayu koyaushe shi ya gushe ilmin sa baya gushewa Allah ya samu lafiya kike a hadhihi al ke allati hafizuha an yuhayya man kamara biha an a man kamara biha lillahi kalli irin wannan ilimin da za a waye gari wanda ya samu ilimin yana yi ma jahili abin nan murna yana yi ma jahili murna yana shi kan gaske لأن الجهل الدقيقة الجاهل في جمهوري لأهل الجهل الدقيق da ya tamanna annahu fi Sai dinga fatan ina shi ma cikin ce wanda zai iya cikin Sai dinga fatan ina ma shi ma irin addinin ce ke yan shi ala tsariki ya dinga fatan ina ma a tsarki ce ka ina hada yunadi bi a sawti wannan kamar yana kuruwa ne da murya da karfi ويدل في أول خلال على أن هذه الأعلمية التي buha. yana nuna mana a fili cewa irin wannan zurfin ilimi da suka nema aljahalu da min hadu shakir lalle jahilci ya fi wannan ilimin alheri cewa kama zannuka bi ilmin yuqar yasirru bi sirru sahibihi ala nafsihi anna aljahala khairun tunda duk gani game da ilimin da ilimin da yake fasa cewa jahilci ya fi shi ya tamanna ilmin da ila ghayr sannan kuma shi ya kai matuƙa ilimin zai dawo yana buri da fatan wani musu da ila ne hayaki bayan ya isa zuwa magare suke wa ilimin shi ga burin an ya kula dahilar jiki afiran idan ga fatan ina ma da zai wayi gari ne san wannan ilimin ba yawo kanta daga bakin gari a ne rikici ne a wasu haza ya ibrarsu da ilmutare wannan abun kula ne ga masu ɗaukar izina wa ayin banki na tilbin nazari aya ce a fili ga masu lura fa halla an yi ala jahariha min al-muharib allati jabalu fiha a fiskin wa salimu min jari'atin shin ba za su kuma su dinga aiki da jahilcin wannan karatun su kuma su gayi wannan karatun ba wanda suka fara aiki da shi tun farko wanda sun jayi shi za su zauna lafiya wa arahu an kusa wani tsariya rutashe da kawunan su daga wannan tafiya da wahala kwanu kama kwanu da tsari su faɗi kamar yadda wakwa su yake fara ya ce a ran amra ila afir ya siru afir hukawar ina ga wannan al'amari ya kai sai zai dawo farko yana ta daura yana yana jujjuyawa ne a wuri ورجل الخلوص من هذا التمني والسلامة من هذه سهل أكل الأمر kuma tsiriba ribar kirantuwa daga ba sai sun waye gari suna yin wani buri su cewa ina ma da su gaya gobe sun farko ka su shiga idan ba su shiga ba za su waye ki su shiga ranar da za su dinga burin gaya ci ba su kala mata ba za su kai garin da za su dinga burin ina ma sun kuka ba ina su kane ake da ama ba za su dinga ma jahilai murna ka da al'aƙila la ya tamanna rutubatan da rutubati auduna domin shi ne hankali zai dinga burin wani matsayi irin wanda yake ciki ba ko kuma na kasance ba mai hankali yakan burace sama da wurin da yake wala yu hanniku zuwa huwa dunahu ko ba zai dinga yin congratulation yana MD wanda yake irinsa ko kuma kasance ba an ce yakan yi na sama da shi da irin wannan congratulation din da abin nan sannan kaga ko ko mutanen karuna ne suka ce ya likal na ji kuma utiya karu daga baya da suka sa shi ba alheri bane suka ce a ce sun more daula an manna Allahu alaina la khatama bina waika kace aiko Allah ya so a shi mun da mu a darkai sai kun zarika daliman rutubatuhu al-fa'l wannan wato yabo da za ka yi da murna kana yi ne ga wanda yake kama da kai da kusuru a rufa umurin wanda matsayinka yana tsarta da nashi shi yana sama da kai au makanu ko a alamin makanu duba mu gani zama da kuka a najeriyanci constitution bai hana mutumin da misali ya shugaban kasa ya dawo ya gwamna ba da kusa ya hana wani amma sai a ga a ɗabi'ar rayuwa zuwa da ya shugaban kasa to shi kenan fa ya kure constitution da hana wanda ya gwamna ya dawo ya ciya man ko kansila ba constitution da hana ba a Amerika ko da suke yin gwamna in sun gama su dawo local government su ciya man mutanen suna son su da su dawo an ka ce yiwa ta kare shekara takwas su dawo su ciya man a local government su sai ba abin nan bai hana ba constitution bai hana ba amma na shirya wani yaki duk wanda ya na sama ya fi kafin na kasa su ba waɗanda suke abin nan rufetin kawai gwamnati ne da sanatoci su ma ba wai ɗan tsarar ba a ɗan tsirar abin da za su duk da ya gama kuna ko bai samu da mutu shugaban ƙasa ba da sai tafi wani aikin shi da sani da shi kashe ɗaya dama gudu da ake tara tsofaffi kuma sai ka nasu tsoho ko ko ka ga dama ka shi cijo in ka so ka yaba mai sai ki ya sabu ya gama zama a can wanda wanda ya zauna ya zauna a can shi kuma ya ga ya tara abin nan mabiya da ƙarfi sai zo da ƙarfin tsiya ya kwada cikin jera gwamnan shi ma irin wannan kaga a ɗabi'ance ke da mutane ba sa son su kuma mukamin haka bayan sun yi mukamin sama ko mukamin da ke sama kamar gwamna ba wanda zai yi shi kuma ya zo a ce na sama ya mika dara ko da kama a ce ramalan yaro haka ba shi na ba shi da babu ko ya yi niyyar karba na jori don siya a haɓa an kai kai kafin gwamna a kan kuma kasan wani ta nike eh, a wannan yan kwanakin aka waye gari kashula ya zama karkashin wasu banjo da mutane suke yi ta ta'adisi a kan da wasu banjo ya kuma kashula so zan kashula mai gidan shi wata kuma kuma ne a cikin tsarin allah amma mutane suna da ɗabi'ar ba sa son su koma matsayi na ƙasa bayan sun na sama yaya za a waye gari mutum yana guri ma yana guri ya mara da wani ƙasa kuma na ƙasan ba zai samu ba tun da ba zai waye gari a cikin wannan kwakwalwar ta shi an yi koma a cikin ƙasa koma ba san komai da wani sai yana daga cikin abin da malaman suka faɗa shi ne jiya tana makalkalewa a cikin tunanin tuwon ta shiga tunanin shi baya iya wato ya zama ya yi reform ya zama fully reform daga bisa duk wanda ya shaƙi a ku iya ce sai an ji ragowar na fahalkun sai an ji walinta ko ta asirinta ko kuma sai ta ainihin wato jarkar shi shi sa idan mutum ya tuba da gida ya zasu kawo suna a yi da shi kawai kirista ne dan ɗarisa ne shi da ne gama garin alu suna ne dawo cikin salafiya da duk waɗanda sai yi kan dawo da su in ba ka ba aka ba shi kuma yanzu nan yana nan yana cikin abin da yake tsammanin suna ne yana da ragowar wurin tasiri na shi da can ba kawai sai ya shigo da shi shi na ka samu sun waɗannan a cikin tabi'ai irin su ka da ba. tsohon fasto ne babban fasto rabaran fa ba addinin kiristanci da musulunta tun zamanin manzo Allah sallama amma bai samu darajar sahabbanka ba da yin da ta kawo amal a cikin tafsiri kan abin da ya ne a addinin shi na baya to haka ne haka za ka ta gani ire-iren waɗannan kamar malam zani na mu warga yake mada cewa ba za a recognize malantar mutum da ya kasan bid'a ba sai an tabbatar ya gama amma yadda bid'a ko ya zawo to to to bid'a in dai ka ne shi misalin cewa guba ce to ka gane an ma yadda ita gaba da zai ba dole sai wani na ta yaro domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guba da aka sa mishi wannan da aka sa wata baiwa da aka sa mishi guba a cikin nama ya fitin tarihi ya tabbatar da har gab da zai mutu yana ce ma Aisha yana jin ragowar tasirin wannan guba a cikin jikinsa a cikin sai Bukhari yana jin kowar tafi shekaru da dama bayan Allah ya warkar da shi Allah ya tsare shi Allah duka ya riga ya ci yana jin ragowar ta tasiri gobe to kamar ku bida da shi ba su cikin da zai mutum ya koma zahiri ba bayan ya riga shi da riga to me salama shi farko kada shi ba ya tsaya iya ya yi fatin da abu biyu wani hayi ya tsaya iya inda aka cire shi inda aka ce tsaya ya tsaya game da karatun addini game da manhaji game da tafarkin ainihin gaskiya hali ci gaba da cewa wa rabbuhul qudusa min hada tamanni kulli sai ce bayanan adam bayanan lahil adam min ilmin yakunu jahal basutu ala qutbatan ce abun mamaki game da wani ilimin da jahilci basiri ya fi shi wato daraja wa afdalan idaran da nisbatu ilayhi jahilci ya fi shi daraja da tsada wahal sani asalikuna inda hadhihi al-ghariba an ya mutane taba labari ko irin wannan riba mamaki aw la qalan hadhihi al-hayu ma suha aw shabiha an ya mutane taba wani abu kuma da wannan idza kana hadu hadhihi al-sa'ibati allati qad arafnaha aqam fa hadhihi al-qawaid al-tahammul wa aqallaha shari'atan kama sallu kal jama'a da hanin qawaid al-tahammul kad zahara fa qad mutahammul shi to idan waɗannan a sha'ira yan alwudu da suke kungiyar da mun san mun san ko matsalar ta fita kowace kungiya tsarki da mukaka ira sauran kungiyar bid'a wa akalla ha bid'a kuma kwanci da ya fi karanci wannan kungiya ta sha'ira dole ta samu wannan in ka ɗauki ga tana da sauƙin matsala da mukarana ila sauran kungiyoyi a cikin a cikin kuma ma a me za ku ce game da abin da ya wanda su a shafiyarci ne da tsawaitin da su sun zahara ta sadu mafafin da cikin ƙungiyoyin da ɓarnar su ta bayyana ƙarara misali in ka ga su a shari'a akwai ma manyan malamai a cikin su duk wanda da aka ambata manyan malamai ila janibi wannan kuskure da suka samu suna da alkhairai da rubutan da ake cin more a cikin duniyar ilimi ka kara da irin su nawawi irin su ibn hajar irin su ainihin ibn al-jawzi din da sunan malamai ne masana burtigar wanda suke a sha'ira da ibn al-mulaki da baji da yare su su waɗannan ashariyatus da kuma amma malamai kuma duniyar ilimi ta yarda da ilimin su kuma ana cin moriyar karatun su yana kuma sauran kungiyoyi na mata mukaddara misali yanzu shi'a wanda suke ɓata ce marara rafidanci ta ɗauko irin mu'tazila ta bata ce da tafi bata ce da asalin ƙaryanci ka ɗauko irin ƙadariya irin jabariya irin ga sunan kala daban-daban da waɗannan baya ɗabi'un sufaye waɗanda ɓarnansu ta bayyana ƙarara ɓarnan shi a rata ta ta bayyana a cikin da su a cikin manhajin a cikin karantar wasu a cikin tsarin da su gudanar da abinci barna ta bayyana game da khawarija cikin addini barna ta bayyana game da mu'tazila cikin addini waɗancan ma kenan waɗanda su da ta bayyana karar haka don har suna iya shigewa ma cikin shiga ahlus su a shari'a ko ina kuma ga waɗanda ta bayyana ta bayyana mutlaqan ha mutajirha barnarsu ta bayyana tushen su barna ya bayyana ka qawaidin da shi a ranar بالمظاهر التي تظاهرت به كبار الإسلام وآله kamar sauran ƙungiyoyin da suka bayyana a cikin musulunci alfita za a rafi kibarun tsibari wanda ainihin kima musulunci ya bayyana a tare da abin da suke ciki wasu ɗaya tashkiki ki suka ƙoƙarin ainihin wato kawo shakku a cikin sa da kira da shugabanci ta hanyar da al al-muftiya ila al-qabihi wanda suka kawo abubuwan da za su jawo a a soki addini wa tantiri ahliya wanda suka kawo abubuwan da za su ja a dinga nisantar da mutanen musulunci daga musulunci kira maka shi'a suke na kaɗe-kaɗe da ainihin waƙe-waƙe da raye-raye da zinace-zinace wanda ta kai ma akwai wani sarki daga cikin sarakuna ba ɗan gorewa a wasu zamunan baya kamar masu tarihi da wani labari ya iya mutar da yan shi'a suna kaɗe-kaɗe malamai suna karawa ana iskanci sai ce malamin amma ala za ta malam ruwan da suke ita ce hanyar tsira to ita kuma hanyar fata wannan abin da kuke ne ta hanyar tsira ina hanyar fata ne dan ke zuba mutunci da abin da sauran sun yi sarki ko anan local a nan sakin mun sha jin labaran cewa arna ma suna kuma wa shi a cewa lalle wannan sun yi kama da mu suna suna ganin cewa lalle wannan akwai akwai kusurci sosai tsakanin su bambanci kawai shine alliance wannan suna da alliance da musulmi wannan kuma suna da alliance da isa shi ne kuma mutum amma duka sauran abin nan mazahi na hadisi ne ne shi da ake zinatin eh, eh, zinatin a cikin sosai da majami'u da tarurruka na kiristoci babu shamaki haka ake a wuraren tarar na inda ake kila a can haka ake kan yadda ake ɓata addinin annabi isa a can haka ake ɓata addinin annabi muhammadu haka ake tara makamai a coci don a farma musulmai haka ake tara makamai a goyon shari'a a farma musulmai zaka wuzu na muƙarana da tashabuhin su yawa shi za ka ga haka yanzu shi ke fata saboda kafin dama babu auliya uba yake inda haza ta alamu anna khairar umuri a salifati ala al-huda sharri al-umuri al-muhdathati al-badal duka wannan maganganun ya ta kawo ne daga malam Muhammad ibn Ali Shawkani ya da cewa kai umuri yi alherin abubuwa a salifati ala al-huda wanda suka shuɗe a akan shari'a وشر الأمور المهدفات والبلاد mafi sharrin abubuwa kuma su ne fararru sababbin da aka kirkiro shi ma ne ci gaba da cewa arabi'a هذه المقالة جهل مركب حيث جهل الخلف مذهب السلف cewa ma mazhabin salaf wai babu ilimin a cikin shi sai dai zaman lafiya to wannan jahilci ne mai hauhawa masu faɗan shi saboda ba su san ba su sun jaye kuma za mu saba suke wannan wannan wa yadu annahu yajiduna kuma ba su san ba su sani ba shi tarkibin jahil ko ba su sani ba ba kuma su san cewa ba su sani ba ba zannu annahum ala shay'in wa daga gabarin sun suka dauka suna kan wani iri ne a shi ba haka ba قال العلامة السفاري رحمه الله إلا واحد من أنوار البقية قال السفاري يكي سوى فمن المهال أن يكون المخالفون أعلم من fina. kama ya kulu ba abu malla hakika ne ya ce sam ba zai yi ba a wai wai na bayan sun fitar da sanin karatu kamar yadda wasu wanda ba su san karatu ba su malla ya kaddiyar karatu wanda ba su san mutuncin magabata ba Wala a ولا أعرف da تعالى da ولا المؤمنين به حق المعرفة المعمول به sannan kuma bai san Allah ba bai san manzo bai san mu ne bai san kowa ba ya san ku kamar yanzu ko yanzu a zuwa da wai don wani yayin boko yanzu ya kai ya kawo sai a ce ai ya kusa da wani ilimi sannan kuma ka gani su zoma da shi an boko ba ce da wannan ba sa da ba za a ɗauki wannan wani wani glamtelius statement za a yi ta kuka ana da kai ana cike ma wani mutum magana da barka don ya yi jikiri da jikiri da jingirewa da ya ce ya kusa da wani ilimi ba. Ita sanar kuma ba yi digiri. haka da za a samu wani misali sarki ya zo a ƙasar sakwata yanzu ya ce ai shi ya fi ɗan biyu daraja saboda shi ma ya zo yanzu ya kawo a gyare a ci addini kana ganin wanda suka za a ma fara tunanin shi an kafar da kuma na fata mana mu bi kuma a aliyar abin da sa ne sa yanzu da an faɗi wannan wani reaction saboda wannan mutanen da mun sauki mun san kuma wani wanda zo baya ba zai iya kawo su wanda yake faɗa wannan magana ne san salaf ne shi sa na sha faɗa wannan magana yana daga cikin wato zalincin da mutane suke mana a nan local setting din shi ne su ga mutuncin mutuncin malaman da suke ganin shirman su waɗanda saboda sun mutu yanzu ba su da mabiya ba su da makaranta ba su da cibiyar Najeriya ana ganin ba su da 'yanci ba da kasance shi ne su mutum zagi sahabi abu huraira ko aisha ko mu'awiya ko abubakar ko umar shi da shi a gaya da kowa da shi ba saboda waɗannan bayan najeriya ba ba su da siyasa ba su da magoya baya ba su da kowa a nan shi a zage su babu wanda ke da zage sai mu shi kuma ke da zage amma nan da aka sa ɗan kan zage ne zage sai hau wani wanda shi ba su ke gidi ba sai ga cewa wai wannan taɓa zan fitin wani jan fitina ne saboda ai yana da magoya baya to kan su ma muni ne magoya baya su abin da kuma ta ba zai kira mu kuma suna da magoya baya ko da ake ganin ba wanda ya rayu da su suna da magoya baya misali sai an yi taɓa imamu ahmad taɓa ibn taymiya sun kai karatu su ne su kira sai abu shi ana zagin kashewa kana zagin malamai suna. irin wannan nan sun su a littar ibn taymiya yake tabawa a gaban shi ibn da imam ahmad bai saurara musu ba sai ta kai ya fita su daga cikin musulunci amma sunan shi kawai gaskiya ta cikin kira shugaban malamai izala kaɓace shi in yana son a zauna lafiya shi ya kamata ta kawai haka irin wannan misali ta cikin karo da su yake ba aka fara Jafar ba kawai saboda ya zo rana ya yi fada da yan shi'a rana ya faɗa da goodluck mutanen mu jahilci da hauka sun fara kaunar shi in kai magana zai kai kana kana kana sukan wani almati to mu a gun mu sai su kai waɗannan shi kenan gaba ce har tashin duniya sai ya zuwa to haka kuma aiki gidan abokan gudu na kaduna shi da za ga dukansu ba ma saurara wa kowa kyau da muke saurarawa saboda aƙida ce mu a gudu wanda bai taɓa wani malami a cikin sahabbai ko tabi'ai ko da bayan ko wanda ke bin tarihin wanda ya rayu a wannan zamanin da ko ya rayu a wannan zamanin to muna nan muna kallon da wannan abu muna kallon shi da shi har abada in kowa da ke cikin haushin ana yi wannan magana idan uban shi ko kurin shi aka gagara bai damuwa zai ce kawai ga wurin da zai uban shi ko uwan shi bayan an kwana biyu shi kenan a yi kamar ba a yi zahirin ba su koma tsarin ko kun kashi da mana abin da mutane suke gari kenan ai ai ya wuce a sun wuce ba kaɗan kurma ne wannan kan baya wucewa ba sai shi din din ba kawai ba an ga mutane wannan fada bai wuce ba jama'a sai waɗannan mutanen wallahi ne da shi ma za su su kashi za mu yi ta sabo ne da shi da barna shi dan laifin shi da barna shi na farko shi ne suka so shi kai ne barna ne fata ce zindi ce kuma akida ne abun mutum game da zuci ko mun mukamin shi a cikin kuma da kunja ko mun yawan bakkari da da wanda suke ganin girman shi waɗancan sun fi shi girma sun fi shi yawan dukiya sun fi shi halala sun fi shi daraja ha a gurin Allah insha Allah su irin wannan shi ne abin da yake faruwa da mutane a irin wannan zaman zalunci ne a ce wai wani ya buɗe baki ya ɓaci wani wani da suka bayyana Allah karara irin wancan ne kano idan hanzar gaba ne yake zunzu wa auye zaki da samu ɗan ya kai har cikin gidan mutum su ke su gane hadisan ƙarya sai kuma ce wai shi ya da mabiya wai shi ƙari su kenan zuwan da yake da mabiya sai abin da ya gara mai su ɗan siyasa suke cewa a kyala masu mabiya su ne ya sa su fita masu mabiya su ne sa su masu mabiya su kasa masu ba ka kyale su sannan su ya sa masu kyale shi ai su ya taba su sa masu kyale shi duk wani wanda ka cikin taba saboda ya taba su bayan ya taba jinin Allah ko kuma ya jama'a ai duk shi ba an mai abin da ake ne saboda ta kake sabai ba saboda ya hana shiga wajen wasu cuciya har yanzu a cikin wanda ke kuma shi da shi in ba su da kan kwamitin da suka zauna shi su akwai masu tafiya a cikin suka fito magana karara ba a cikin tuhumar da ga gwamnati shi babu tuhuma a kan suna yakin wasu mutane masu farara su gwamnati ba ta fushi wannan tuhumar amma da aka kira malamai sun lafu su mana salawa ba da makamantansu da suka mutu suka fito da magana kararar cewa wannan abin da su zai suke na sukar sahabbai shi ne sirrin su wasu da sun mutane da su musulman najeriya su suka rubuta wannan karara amma gwamnati ita ita ba kan wannan yake su mu kuma abin da suke kawo shi ne mu wannan a shirya kuma da kurin zumunci shi ne muka shirya mu kuma kashi to amma su ba haka mutane suke kallon wannan abin ba su ko mutane a ne zauna lafiya sai a zaman lafiya bai taso ba tun da ba kuma kuke magana ko kai ga zaman lafiya ba dan zaman lafiya shi ne da za a yi misali yanzu a ce duk al'ummar musulunci ba ɗaya an ji malami ya yi ta cewa akwai aljanu akwai shekaru suna kuma fuskarwa da izinin Allah kuma a aikata an samu haka ya faru ba a ba ba ji ba su gudu kuka yi da su malanta kuma ke wani abu ya iya cewa ba kuma ya sun da sun tabbatar na baya sun musulmi malami ya yi da cewa ana iya mun duk mazhabar da aka dama sai wuce zai ce a'a ba za a bukin su mafa ba shi kaza ba iya iya nan ba da soki duk da ba wannan ba har da kai suka ga kan imamu bukhari imamu shafi'i ji ya soki su wani kuma ya zo da ma'alular jirgi da wuta cewa sahabbai mutanen kirki ne rigimar da suke da zamanin su dan adalci ne kaza kaza kaza wani shi buɗe wannan babu mutum kuma ya dinga wasan sa ɗayan bayan yana kai su kuma duk wannan musulunci ya kuma a ah, to shi a kyale shi shi za a kyale shi to da ya da mabiya to kowa wani kare kara ya ba ban shiga da wani muhammadu yusuf na kai dinga irin wannan barna har yake shi ne har ya zama ya ku da wannan bala'i da yake boko haram da irin wannan tunanin da mabiya sun farko da yasa ba za a hana su ai malaman da suke na Allah sun yi magana kan shi abin da ke bari ne amma mun sun ga da shi sun alumu ta kashe ci gaba ne asali mata shi ne shi. ba shi kuɗaɗe ka ba shi motoci ka ba shi tsari ka a samun da yake saboda za su ne yan bangar siyasa na gwamnan Borno SAS wannan shugaban PDP ne shi ji wannan abubuwan suna nan jama'a a cikin rayuwar da muke a yanzu sai mun zama da ɗaukar izina kuma kullum ya zama addinin ka da wanda yake a gaba addinin ra'asul mali a san fiki shine asalin jarin ka da za ka yi rubuta shi wallahi wannan zariyar ta tafi kuma duniya duniya kawai wala ba ba ba ba ba ba ne salaf ba ba ta karke salaf ba ne jama'a wallahi muna cikin mutane a Najeriya ne mu da yake cewa ahlus sunna wal jamaa saboda ba da, damuwar da za a yi gyaran da zai samu lahirar ba malaman da suke da wannan kokarin su ne yanzu kawai kowa kusa yana yana kakari da zai samu ya damu shi wannan kuma talakawa da dalilan yau muka dama kawai kowa ne in dai zai cikin shi ya cika aljihun shi ya cika shi ke kuma ya yi kyau shi ne shugaba da cewa ya ce ya za a yi masu waɗannan sun wani sanin hanyar sun fi sanin abin da sun fi na baya na gaba kai idan allah ne ana kare kasar sanar da aslamu wa gari kasar sanar da a'alamu wa ahsan wa ulai inna ma usulun haihuwa waɗannan an zo musu ta inda suka zato an gari karkarar a tunanin su har shekara da suke mujarar da imani da alfadar qur'ani a da hadisi sun gai suke kawai imani da alqur'ani da sunna ba tare da fahimta ba ذلك بمنزلة الأوليين كل شعوك سبب ويك منزلة إليه الصويبة وأن طريق الخلل هي استخراج معاني نصوص المصروفة عن حقائقها سبب ويك منزلة تبرك شيء في استنباط لكن نسوي وأن حكي كلا مسمعا بأنواع المجازات يعني المجال في جبندر وغرائب اللغات يعني عمانية وأدلة لكن كان هذا الشيء وانت الأعصاب الرسل وهذا الظن الفاضي أو تلك المخالفة التي مضمونها لفظ الإسلام والعرب وأن أبو الشيء جاوز كي مجال الشيء كمسلم بين المسلم شبابي wa kan kazabu wallahi sun yi ƙarya wa kuma sun yi kirki sun yi ala ɗariƙar sara sun kuskure wajen gyara hanyar kara da gama hukai na batare sun haɗa ɓarna aljihar da ɗariƙar sara ɓarnar da suka yi mawuri ne jahil da tafarkin sara والكذب عليه وكما يما صلى ƙarya. والجهل والضلال في kuma طريقة الخير وكما الجاهل في درجة السن تفرش الدبا الناس وتفرش الجاهل da bata wajen cewa tafarkin da ba na salaf ba ya kuma salaf ainihin wato kyau za mu saurara insha Allah in Allah kan karatu na gaba su kana Allah kuma in an duka shi Allah ya yi la'aka tafarka a su ne ka wasu